Ah! ina haka mala ina ka ce haka ne ka je kana kuka ka. ah wani ina zani kana gani a ce duk ya shugabannin nan namu a ce ba wanda zai taya mu murnan zuwan watan ramadana ni wallahi ta duma zan je in azumi na to kana ina honorable ibrahim zayya dan majalisa Mazaƙun igabi yana ta shela lungu-lungu sako-sako yana taya murna mutum muryan zuwan watan ramadana a haba gashi gashi ka gani ya gaishe ku, ya kuma ya gaishe ku bayan gaisuwa ya ce a gaya muku yana taya dukkanin musulman mazamai gami da na jihar Kaduna da na Najeriya gabaki ɗaya. da sauran kasashen duniya yana taya su murnar zuwan watan azumin watan ramadana da fatan za a yi cikin ƙoshin lafiya a kuma gama cikin Shin lafiya! Ye! Kuma jama'a gari, Honorable Ibrahim Zayya ya ce, a dage da addu'a dukkan lalun da muke ciki, Allah ya fi da mu, Allah ya sa kuma muna ɗaya daga ta masu dacewa. Ah, alhamdulillah, ai ni daga na gina na koma.